الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها لنك الدرس نغتندي لنك وقرنا نكبي المقدمة الثالثة مقدمة السكان وقرنا نكنجو غدني أتي رحمه الله مجدد محمد بن عبد الوهاب ati i'lam tuyi ikhwani al-ilmu tuwaqunga nonu hillani hohana watni kenda al-ilmu daruri hillandi watni kenda al-ilmu an-nazari al-ilmu daruri al-fitri kenni kannan kagayi to ago kebe an ga tunu a hata ji an na dalilin mun da da an ga tunu na to amma dalilin mun masalan na tunanti in benta ni kama jaran na dalilin mun maka hedi idan iwatin keda al-ilmu ad-daruri al-fitri bai so duke mawani in benta ni jinga sahindanya na idan kuma jaran na dalilin mun amma hillande watini kenda alilmu annadari alkasbi kembe hakene ke awa tagandini hilloya twaxu be anta kittamanna dalilu ñammundu huɓenu gan kandana twaxu ke kamma ko inat kenda alilmu shari'i hillande inat kenda alilmu adduniyawi alilmu shari'i aga tagandini hilloy al-ilmu al-aini ado al-ilmu al-kifai to agube gani to akare garen te ngabe su kamma wajibi nyana annatu ado to agube honu gana to awakenne baka igonun ma sahim ay gonun kagati tike tabiru manya on kawatini kammo mana soron yugonu ga sihallin ta tike be sirin cugama sihallin ma'u tai ita kyani fardu kifaye idan kebe gani tuwaku hillandin kakaye alilmu duniyawi kan taganni hilloya ilmun mubahun tuwaku kebe da daganten gani mana duna dun tuwakunu beno aga gemme sare andanni mundu angambiren kittadi mogonɓe hillande ilmun muharramun tuwaku ta yana paramunteneno koyna korten kara kun kawara kun ta yana idan abanginan da tuwakunga taganin hillo al'ilmu daruri alfitri ma'ruf kenni bane an ga ken tunu na tukan ma dalilin mundu hillande al'ilmu annawari alkasbi ken ga taganin hilloi a taganin ku hillo ho ga taganin hilloi al'ilmu shari'a taganin hillo al'ilmu al'aini ado al'ilmu al-kifai ali cilmi dunyaafi dunaroon qaqalatan illee mubaaxun waddantan warra haramun adu harame yeraani kan na qaqalani ali cilmi annabari alkaasbi alayayni maana twa kebee wajjabintee gannaanka amma anaatu qal'antaatuun manna dalul nyamunna ana katinatu. ati muqadde masi kandiyuunga adeemu al-qeila'im أرشدك الله الرشد ضد الغي سان كنت أغنت إننا رشد أرشدك الله يل الله سبحانه وتعالى غنانك كندا لطاعته إبتين دنغن قهين كتك مؤلف يا رحمة الله عليه ودو أنن دنغن ناسا بنيا سورة سكياني إما قرانانا إما ترنكانا إما ترندانا إذا كو غروب نسكسو أهي دو أنن دنغن warni ida koyna kunya karlem manda walla na terkan da nan Wala walla da nan ngani sababu ana allah ga do men kamma ghalib an ana ho kada warna do da amma angana ñongo ku kamma son do men sondomenga korno bakkangureya yalla allah ganan kanda li taatihi da ngani annal hanifiyata hanifiyya ani kan nan kagaye almillatu alma'ilatu anil batil dina kabe ga mile baka batalan maga katta tungunga almabuniyyatu ala alhaqa'iq dina kabe ta gantenga haqiqanun kamma anna tu anna alhanifiyyata nanti dina tenga kebe ga mille bakaka garen maga katta tongunga millata ibrahima ken ibrahimu dinanye idan an gane dina mundun dina kebe ga nyange baka tongu garen maga katta tongunga ken ibrahimu dinanye oda kanda ken kota Hana funni na nyange baka gare nga na likata tungunga hmm. funni na nyange baka tungunga na gare mundu hmm. sahim faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin Adu faman khafa min musi janafan hmm. idan nanti dina telongonte nga kanni ibrahimu dinanye dina ten ni kannan ya walla ibrahim dina kan kannan kaagaye an abudallah anna allabatu yeren ker hubenu ga nuskay ngere wahdahu abane ker hubenu kan nuskay wahdahu nta kummaga صحيح إذا وحده ونونا نسخة dangiya تدنجيا دنجي ثلاثة الأصول نيواني an ta'budu Allah anna Allah batu wahdahu abane sahih ndo ho ho gannus ga to agunna Allah dillen kidar ke dange nyanadi ma kana sahate tenga nuska ke danga ga benye yere sahih anna Allah batu abane mukhlisa alihala khalasin na na ganan ken lahu Allah dangane addina gollenga anna allah bane bato alhala khalasin da na ganan kenga allah dangane gollen anga gollen khalasin dini allah bane dangane ay gonun da dina ke fasari kan nan kaga mana dina ke be tuintengane sahib wa bidhalika cikenga mana ken tauhidiya amara allah allah nyamarndi jami'an nasi soronda mancu suka humantenga allah subhanahu wa ta'ala da soron cusu ka manten nyamari tiken tauhidi ay nanti na baten kalasin di allah a adangan wa khalaqahum allah subhanahu wa ta'ala da soron taga laha kembate a adangan idan allah do taga baten bane adangani ado nyamari gaga di tiken bane ay idan o tage men ye nan to tage tay bane nyaamari ado nyamari taye wana allah subhanahu wa ta'ala Kamaa qaala kama qala ta'ala qala ga timu gombe kallan ke ganin kero hubenu ga nuskha dangi ngere hmm. tunkante wama khalaqtul jinna ike ima jinnan taga mana ima jinnanun taga wali insa adu hadamaren mu illa liya'budun maganta ini batuwa شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب دي ثلاثه الاصول دي ومعنى يعبدوني يعبدوني ما نغني كبيا يوحدوني إنبانا غنكاو ima jinnan do hadamaren men tagati ho ya maganta ini ke bana gan ka ku baten dini bana abatu kem palle shaykhul islam muhammad ibn abdullah baati thalathatul usul indi wa alamu ma hum po qur qurenga amara allah wa alla gada nyamar ndenya bihi tikem po ya at tauhid ken ni tauhid nye ho qur qore be gano alla gada nyamar ndenya tay ken ni tauhid nye ko halla da soron nyamar nan tinanya tauhidin yan qora su suka manten شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتي ثلاثة الأصول دي وهو من نغاين أنت ثلاثة الأصول هم عاصم من بشر دانجين ينا أغن ين دانجي ثلاثة الأصول النفسين ين كسويا وهو توحيد ين كبيا إفراد الله كن بانغان bil ibadati tibatenga na allah bana gan kago tibatenga ikhwano so atu tauhidun nisikwai tauhid rububiyya aro tauhid uluhiyya aro tauhid al asma was sifat in khayre shaykh islam muhammad ibn abdul تعريف التوحيد أنا التوحيد أنت عندنا تكنا قاعد التوحيد الألوهية بس كمان كان كاغن توحيدي أتكم وهو إفراد الله بالعبادة توحيد إني كنا قاعد إن الله بانا كان كاغن تبتين عنا بتوني الله سبحانه وتعالى بانا دا إذن هلو كغوارن قا كأني هو رجنتنا كأني هو قتنا كفارون كريتي كغاي كم بالله شيخ الإسلام محمد بن عبد الله في ثلاثة الأصول دي وأعظم ما هم فقر قورنا نها ألا قد هتن عنه بك كما الشرك كنه لك فنيا hoho gano Allah gada hadamaren mun patan nanti maga ken dabari walla gada taga honum patan nanti maga dabari kebe gan qora su ya kenni hilla kapenya وهو شغل الإسلام محمد بن عبد الله باتي ثلاثة الأصول له لكفنا أكن دعوة غيره أتننكر لنا معه كهنين نهو تنكر كهنين الله سبحانه وتعالى كن ينهي لكفنا وصاته لكفنا تغنين هلوي hilla kapi kore ado hilla في tugunne hilla kapi kore nga taganin katta هو ho واتن كن kenda shirku da'wa Kirinde nga ken pilla kafe, mana na allah subhanahu wa ta'ala togonu nga nan daga hota na giri hillande ni kenna shirku niyya wal iradatu wal qasd na golle dabari nkanna nga niya hota na dangani na golle ke dabari taga hota na dangani allah ga he gani hilla kappe gorenye stikande shirku ta'a na bate dabari allah tanan dangani nagatandi shirkul mahabba kanun kaga hilla kafe na hokanu dinan ta Allah walla na hokanu na kanu endo Allah kanu nyoron idan kuna gati be hakene kai kuni hilla kafe gorunye ko am gandini dinan di sahih shirku da'wa شرك النية والإرادة والقصد شرك الطاعة شرك المحبة أما الشرك الأصغر هي لك في تقولنا ikhwani ken kagan gaba ko du koyya daga na kunga gelli maniya hilla kapi tugun nan kanga mam mo ta ala garono hilla kapi qoren sahib Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab idan yere ada hilla kapen tu indi tikan nan kaga ada indi tik Allah tanana ken kiri kahini Allah kama nan fadin nan ti hilla kapen kan ke bane ago tauhidin qaga ti tauhidul uluhiyya nga bane ka kenda ta'rif nyatu ku hilliya iham min qore nangan shahul islam muhammad ibn abdullah bi ati rahimahullah wa dalilu dalilin ga qawluhu ta'ala kanna alla digan kannanya kallan ke gani wa wa'budullaha qad alla batu wala tu mana qadaba ne batu wala tushriku gamaka hundanya bihiti alla ya shay'a hunniya qad alla bani batu gamaka hunni suka hu allaya. idan an ga ngallaren kero kubenu ga nusra gella ga ti kama qala ta'ala mhm. o ga ni ho garna dangi kencu na lawara ma wa abudullah kaya sahih idan hube gana na durusi na antu agun nan lalikan nusra bi hakana kai ma durusi tike asli ti tike sahih horatini nin ke ganta asli yumutu ngatini sasa ngana to asli yumutu kunnu sanu be no na kai aranya na ntar nu kun ka hoynun ntar ne ka tawnun tu aga yang ga ba hoga be maga idan kebe ga ga maga ga ga ba ga maga ka taw ma ken kena kenya utu kudo ngana re ka taw ngano kube na tambihun nyatai sahem idan yerebe ha kene ke ya muqaddima sikandin ni ke ya, muqaddima sikandin ni sehne ka kaga kamma sahem ya. walla andal ngandangani muqaddima nuku sikki sunyi nan ka kamma muqaddima hananga kenni sehne hinu na gata kamma tuwago ado na ngolle tay ado na kirnda nyakate ado na sabare nya tora be gan kitadi idan muqaddima hanan ne kenat keda al masailu al arba masalan nagat idan muqaddima hanan ne kaya muqaddima hillandin ne kebe kenni sehne tauhid rububiyya kama ni gan ka gun tauhidin an no tagaya no wal uluhiyya ado bat kaman gan kagun tauhidi nan tu ona allah bane abatu wal wala'u adu nan bi obi manya allah ya wal bara'u adu bare nga gelle tagutununga adu kahirununga di dinanunga idan e, muqaddima hillandin ni sene ka kamma muqaddima sikandike be hakana kellen ko gada gara kan ni sene fi bayani tauhid akan sayne tauhidin bangandenya kama wa riddihi ado tauhidin ta ne kan ani hilla kapenga na koyoy gaga ibrahim dina kenya ni dina sirenga dina kebe ga baka gare be su katta tungunga na koyoy ga hompo gore ni kannan kaga Allah ga nyamar nenya tai kenni tauhidin ne na koyoy hompo gore ni kannan kaga Allah ga hatan ne baka kemma kenni hilla kapenye sahem idan muqaddima sikandim pai ga nyamere ikhwani sasa kitaba ke mi harni jonge sasa sahem o ga nyu ho garna kunju o danga ye ay gono nti intagalle salasatul usulinga muhammad ibn abdul haba gar le munyu gona risalani gara wari kane ay gono nti ay mari salani iga karlem mun gara wara kitabe ke kane amma akan yimme ma warakane sikandi gumunti yabo akan yimme an dabari ni wara kitabe ke kane tamhidan kudo kuna nyanda ngani ko bahado ya kita kitabe ke kinyanna ni amma ana kinye kitabe ka anyi nanda hame kita anna masala nu an anna masala nu sikitu kam palle anda tauhidin di tainen to kan ani hilla kapen kam palle ni masala nu ku leslunu me sasa idan kitabin fa jonga ne ra kita intabihu kamrenga thalathatul usul wa adillatuha o harno kitaben ni kebe togonga ne lesnunun cikki ad محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتندغني فإذا قيل لك قل لكم أنا أندغني mal usulu thalatha kannan qagani leslunun cikiya allati leslunu sikku sikibe yajibu aga wajabina ala al-insani hada maren men kamma ma'ana ala kulli insanin mukallifin hada marame be su kama mukallifin ngana kama nga ma'rifatuha kulli sunun sikki tuwagunga idan yere anda ngari adaritini kammogo bi sigati sual titirndindenga eh, adigan kon mogonga min ajil an yatanabbaha al insanu laha kudu hadamaren menga anna gotin nara wulli warni serenga anga na tirndi keni maniya anga ngalla na tene hari ganda to akani ni kattai idan kenya na gadari tere ati gelli tan kendangani kannan kaani leslinun cikiya lesilun ku sikibe aga wajabini hadamaremme be su kama mukallifi ñagananga an nitu gelli ho ganantirnde an na kan jabu kinne yera ganati an nitu amanan peti nitu ni kontandoro munga bane manan ni kannan kagaye alilmu an nitu والاعتقاد أدا أني تهانشون دومنا والعمل أدا نقول sahih warni an to agunna ladi an gana hon qagatu na to gono an ganta gollini tay ken qagani ho buriyai sahih na to aguntu ato agun ngam makan kanta gollini te ho buriyani na sabunya awata kan dan tan to to agu gwano an gana kentu nambara gollini tay an ganya na kafirin awanya na kufrun anya na kafira nga hagatuniya anda tauhidin to an bara tauhidi ke sasan ni maniya anya kafir ngawali billah hillandin ni nan qarai tuwawi gwade an gana to an ma gollite awanya nan ma ma'siyya Allah kutenga sahib anda tu nka amma gollite an tankin ya kafira nga de nkanya nan kallan kutenga an kenda tu jene en paramunten nga jenini madama manga mata ta daga nanti ya ba haramun den nan kan kenya na dabar ni sasa kina Allah kuten yi an to aku kebe hakene ka nyamma maniya allan kuten ngam an kebe tun manna duti duti ga annan maka ken bari an gara tunan ta haramun ten wallan angara gara tunan ta daga yin kenya bukhari rahimahullah ati gelli gara tu ko tamme nanti makan cen den paramun ten ni ma makan cen iwa murnu allah maga in fati qiyaman ko ta ti munduno nanti domi magantene idan hagatuni kaga nan maga maniya makruhun nan maga hokonin ten kagaya masalan ida konan ni nanti fare alaihi salatu wassalam aga anya aga nay na awake dabarni an kenda ken gonon kangara kebe togonon tan challen bonon dinide de idan ona sasan an tuwa gunya maka makruhunga warna anda tunan ti faran yake da barni man nan ga da to konon in ka an gar hube to kana nya gan tan challen bono daga na kan challen bono ni kutai nyen idan haka tunu ya na gollen to kono tan tuwa kunga awanya na mubah o daga tenga misali nan da an an to agulla di nan ti farin ya ndai saka wa sakke saka mo wadi andai ta gunu awata hunu kunduwa walakin wajibi he tanken na ken dabari anda to hono nga ida onat ka daga tan nan daga ni wajibi tan ma anna ken ta mo dabar wajibi tan kamma anna ken ta mo dabar hmm. idan na gollen to hono tan to agunga nya na martaba no na gati كفر ومعصية ومكروه ومباح صحيح idan yere amana nan na to an na ta hancon da men annan gollita faqul an ken nan ti jabin da na ken tirnin da na daga ne lesrinun ciki gani ke be ya ken ne ma'rifatu al-abdi comment wa gunga rabbahu ikamanga komen sahim warni allah subhanahu wa ta'ala tu yanga Ikhwanu wala linginta kuncu na kenya allah nta batta abadan anganta to komenga ani kamantu wa dinahu ado komenga ani dinantu wa nabiyahu ado komenga ani annabi nyimmentu muhammadan kebe gani muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam tigande ndo kisenga kama idan kusiki be ha kene ke ko an qille nan tileslunun ci kiyere salasatul usul leslunun ci leslunun ci kanga leslunun ci be garna ke kitabe ni kwai an kaman ni koi an dinan ni kan dina ya an annabi ni men ni koi leslunun kusiki ni kai sahim an to agunna Allah da ikhwani kulleslunun siki an gani itu ni tahancon no men na ngollita iwanyana sabu ina na na hagabe kinyanga misalen danga ni iwanya na sabi na lemanan ka gunda kan men kinanga ari abbas hadithan sahih muslim di qifaran ti sallallahu alaihi wasallam ذاق طعم الإيمان من رجى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا kai faranta da ta da abbas gada hilla baka maga haba tugunna sahih muslimu di yemman dalle ka unda gamente mu kebe ga dunga nan ta allah subhanahu wa ta'ala ni kamanye aga dunga nan ti islama gun qaga ni dina idangani aga dunga nan ti muhammadu sallallahu alaihi wasallam aga ni allah gay faranya da ga katoya ke kamanga aga dunga tukuya ni golli ala lemanan ka gonda kamenga ada kentem kusi kibe ha kene ke sababani ga ga di hillandi iganya nan nan bunun kafari sahih kafare sallallahu alaihi wasallam ati serebe gana eh, salli gillana mu sahih muslim bana ne kede eh, sa'id bin abi waqas hadithanga serebe gana salli gillana mu aga sallin qille akamanta ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صحيح كم قال أكمنت رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا islam دينا نغت الله كمانيا ndunga nanti muhammadu ne allah ke faran yin ndunga nanti islamu agunya nin dinanga ke faran ti mani غفر له ذنبه الله سبحانه وتعالى وكما جنبون قفرني بكما اذا كسكيني سبب اي الله subhaana وتعالى كان جنبون قفرنا مغا gelangani ta hancon do mengani golle to agum palle goni ini sababa kadi serengarno arjanna di ari abu sa'id hadithan de qifarenga sallallahu alaihi wasallam ati abu sa'id dangan anhu kefarenti maraja billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya ke riwayati nabiyya wajabati janna aljanna serebe gana dunge nanti alla ni kamanye silama gunni idinanye an fara alayhi salatu wa salam iya nabiyin menyani arjanna wajaba akamandangan kusti ke ne kai na ini sababa na faren mutanyan kandi faren ngana sunan ngana ku na danga na waddu ngene tai ari ti faren alaihi salatu wassalam ko tai ida tirni danga bonda kama anas hadithan nden ga bo mafare ga butu alayhi salatu wassalamu a sege min barin kamma ataga ga din tirndu ho helen kinga jabini igo nyinonga iwa dam min coyni kati habata nare ati faren babanu baba babanu hudafai Allahu akbar umaru ga nan ti faren cuno umaru damaninya ati radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula o dunga islama ko nan ta yano dinanga o nanti allah no kamanga o nanti nan ti islama ga yano dinanga o nanti nan fare sallallahu alaihi wasallam ayani o ke faren kaga ya umaru togo ke konna togo ke konne ma fare alaihi salatu wasalam abu tenga yankana maga dungine a be awai amelle abu qatada kaga hadithan de eh, fare alaihi salatu wasalam ko tayo gara tirnin danga bonda kamma umaru da kudigan banon nuko na gani fare abute nyanka fare nya alaihi salatu wassalam kusi kangani ko ni anda butu wa bute nyanka ndi kene na katandinga karagandin ni kebe ya kusi kibe hay kene ke ya hoho gani hadamare menye an ga nuku an kaburun nogondi sahe hoho gani hadamare menye an ga nuku an kaburun nogondi aga linganda di ti farenga aga malinganda maka tongondi tai an gantirni nan kaburun nogondi kannan nan kamanga kandina nan dinanga kannan nan nan nabi nyimanga ngatirni nukuya mu'minin ngi jawini amma kebe gani kafiringa kenga tinin tatu munafiki kenga tinin nyi hokonni ikogoni inya konni kain tatu de ha ha ha kafir kero ke wa katati me gando ko koni

haqiqa hadamaren me on kawa ono durogoto ya ora ga tauhidi mutu mogombe o gama tampindo tauhidi ke batte maga nyeme tampindo oranta na hankita arabu nga konni ta talindi nanti ba'da al-mihan ta'ti minah jarabe en palle ani kuyengarni kanga ma jaraba Allah ta kuyini sahem har onde madrasa nga karlanga sasa yala wanga liti karle man anna lingo da nan kusan daga kadon na kinanga ma jarabe nya nya jarabe ngana nya ngana sama ni biran ma nau kinan kinanga duna no kuntu ke mo gani idan allah nan jarabi ni hana kem palla na ku yoren kinanga sahem wa hakaza tuanun tiga gadi i suka humanten gama da qatib hakran ton cu suka humanten gama di iti an-na'im la yudraku bin-na'im serenta neman kitta ti neman nga na neman mundu ti neman nga anta kitte warrahatu la tunalu birraha tumen kanta kitte ti tumen nga anke nga galsi munda anti mannan kira ken kene kan kaga da anke nga galsi kitta anke nga arjanna munda ko sen Allah batte nya nga arjanna kitta neman ta kitte ti neman nga tumen kanta kitte ti tumen nga neman kitte ti nyane nyai tampie tumayin kaga kitte timaniya tampiye idan tampiyen ni ne neman do tumayin ga wa anna man athara allazati fatatuhu allazat serebe gelli ta hananga na daga men nya sugandi daga mun gabun bun ngampirni idan an ga makin nya daga mu nga hatin be an kan fai ni bobe manna annan ka wannan furta daga na sakanya di anna yo kungara soron dangane an kan tiya an ka subhanan kan kana ko patronum mo daga nga be anke mbirni de warni saka hakati no honta ngallan ken ma golla ha hakati danyi kan kenya idan yere be ha ke ke misale be ha ke ke ha ga hakati so awin ke lali ngono nanti ba'da al-mihan ta'ti al-minah jarabe an pallani kuyengarni kafara alaihi salatu wassalam tun kan da kaifi qorenya dangan atam atamfi tamfin kan pakan pangan in ka kubenu gada a kono konna kun kan panga ga tun ku be no daga ni sanadidul kuffar walla kan ga he sanadidul quraish sahih igatun kube da sanadidul kuffar walla kan ga he sanadidul quraish ihinu nya kam mo ga ha ikhwani iwo gabe kallenyi daga ni maniya mogotana haqiqa i gonu ngadi islamaw hilla garunya kannan kaga ida ho hondan binnenya na tauhidi ke gaja na faren gaja ka faren ga sabati ila gar islamaun ko abu sufyanan ay gonu ngadi imenu karayma islamaun kire mun kilamaw ikhwani ka ummatu fir'auna ta abu jahal aywa aran yugo ikrima aslama ya sahaba qala tenga walid ibn al-mughira da ka dina gaja na gaja aren yugo khalid ibn al-walid sayfullah al-maslul aslama gunna nyamaniya nanya immanke ya ke dina no gondi as ibn wa'il kafir qota nyana da farenga janna dina nga janna tauhidin ga ja aren yugo amr ibn al-as aslama gunna nya immanke ke dina no gondi sahih ikhwani kam palle qahindi أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح أهابا أنا كدينا كجا كجنن كمبا كمبا كمبا أرن يغو كنغني عامر يا أبو عبيدة كأمة أمة دنتنغي أسلاما غو كم غوتو بدر قوتا ترون دي إيها باينا فارن كاي من دي هابا كنن كتبكي أبو عبيدة غني نالي كتا فارن نانتين دا كنن كتب أيغو نغا كوني نانتي كم كتو غدا آيا بي la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yan qaya gibarin badri kota ta di ha ba kannen kutunonga udu ko ta me gonga tonte farin nyin kollandi ake a ama ikitanya na bugandi amalla ga donya na bugandi adi kambonya tagu me ko ku yagi bokotini baka farin nyin kollandi amma dongi yugi yogono ka maga digi farenga adi kambe ko tonto nanti hurtini ma asoy kambo ku gogo sene ka ken judi ama wara de ken toran da go hoy magi hutunu ti kambo ngani bugandi fare lakende gorogo diman tano ngangam parampara abu ubaida ya iti hillam parampara yai abu ubaida goni ay man de haba kan nan kuda haba ni kahir gote sahih idan jarrah hina kisma me to ngani amir ibn abdullah ibn al jarrah kem palle munafiqun nyun kollanga ne kebe abdullah ibn ubay ibn salul are nyugon nga to nyana abdullah mu'minin nyani sahaba qore nyani abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul adi ha basun to gonna abdullah yani haben to gonna abdullah ahaba ke haba to gonna ubay amma salulu ni munafiqur kun kolla ama to qur'ani ama to gonya salul idan ida kem ba to golle ama to gonya karne gana ta abdullah bin ubay bin salul abdullah ya munafiqun nyim mankeng aha ba to gonya ubay idan abdullah ma to gonya salulu ya salulu heta kismai de qanga igonu ngalli ta kismani salulu la ama to gonni salulu ya sahib idan agaran yuga abdullah bin abdullah bin ubay bin salul anya maniya anya immanke sahaba nun naga nanya immanke ke dina no gonde idan do kan chawda ke diga me koni menni kan nan kagai maka découragé maka lampu maka wancu tauhidi ke kirnde nya kam maka tun tuzu ko mante tawhidi kara kan ki tumpilidi taw kenya no umar radhiyallahu anhu ati abu ubaida gananya gan agan ta su iwa nya na islamin nyimmanken allah sahib idan tauhidi kira kan ki tumpilli da lemne nan khirse kirsen nan go hon ma go hon ma tauhidi kan ma dugutan anna to ga khairin na ya halle gellan ma khairin kita duna da arjanna khairanga na ken kita khairi mampiri maka heti idan kulle sulun suki be hakene ke kutwa gunni wajibi nyabe su kamma thalathatul usul thalathatul usul huga bentatu kannan qagani kusikkiyani anga tirni ku be nan kaburin di ko nan kamanga ko kannan nan dinanga kannan kaga nan nan nabi nyimmen kem pallo o harno ke bere kenya al asl al awwal lesli hana idan yera agari suka humantelli kere ikhwani a hayarni hatan panci daga na ti dalilin nga honne honne kudan na hame kitade al asl al awwal lesli hana makenta galle salatatul usul nyugoya sahih nusra kurmo guy gono na keron deni ma'rifatu rabb kamane nga ken tuago ngarna insha Allah ke ke ke lesli no gondi iganati rabbu ado iganati arrabbu mana alif ndo lam ngana ro kebe ado alif ndo lam ngama ro kebe kam patam panceni naga hatam panceni ga insha Allah warne sahih fa idha qila laka idan Ere ni talatatu lusuli nyuga ha kene kai fa idha qila laka gelli ko ngana gana ta'an anke ndangani ami sikya ko ni idan hay hatan panci nare ho hananga man rabbuka kanyem megana anka manga yani man rabbuka kanyem megana anka manga ho gabe na simmana tauhid rububiyya antirni ni kembane la onati tauhid rububiyya يستلزم التوحيد الألوهية توحيد الربوبية أكن اللجي من دنا أن أنغناتو نقول لتا واللجي من أن توحيد الألوهية متو توحيد الألوهية قاغا يتضمن توحيد الربوبية أنغنا كن قاغا وتو أو توحيد الربوبية اللوني نغنديا صحيح idan yere manan ni kannan qagai rububiyya ado mani ado uluhiyya su ko mantenya ni kaya man rabbuka kanya maga kanan kamanga huratin ni ne ke basit kene nyane okunati su'alun bi kulli asafin kene tirndi de ay ti sune be suya يجهل الجواب عنه مليارات من البشر الآن كم ترنين دي miliyar num padamare men ñana nonga inta ke tirnde jabuntu konan kamanga intatu sahim na kalla kenda allah ne ke hetiwo mana nu ñana na hinu gona mundinanga miliyar kontu ñana no inta ke tirnde jabuntu amma cheikh l'islam muhammad ibn abdul wahab akem pa hatam pancinan danganere faqul anken nanti rabbiya nkamanga الله نكمن الله أكمن جابي تكيا الذي تنكك بيا رباني رباني إت مأخوذ مأخوذ من التربية تربية نكنا قاغي الرعاية مانا نقو تربية نكنا قاغي قورون دي نعم. صحيح qoronden pa mbe ha kene ke qoronden ga daga na katta fasonu dantanto ya ho bangante na gato tarbiyatul ajsam na haton qorondi mana na seren qorondi a hatan nan qoro wa tarbiyatul gharaiz ar hada maran men taban kaga ajikun kaga na ken kaga qoronda ajikun ga surono mogombe wa tarbiyatul fikr adu hada maran men cimmen kaga na ken kaga qoronda ga simme siren kitta mo gombe wa tarbiyatul aql adu hakren kaga qoronde na siren qoronda hakren la ga hoyni idan ku qoronni bee hakren kai su ko man Allah bani Allah ne siren la wan patanciyen qoronde ni siren la an qilla nati watu kinnan amma qoronde tamanan cu su ko man Allah bani Allah ne sahim idan yere be hakene ke iganati rabb walla arrabb rabb ni kannan kaga lugande almaliku mana alif do lam gante almaliku marandana wasayyidu ado immanke walmuslihu ado surondana wala man yaqumu bil amr ado serebe ga sikitan pinunga rabbu arnikai kenyani abdul muttalib ati abraha tudangani ati ike iyani ñogomun kamanga sahe fa inni rabbul ibil atin ka walil bayti rabbun yaxmiihi kebe gana alkaba kake ya kamane wa tangana mana lahu sahibun idan rabbu aganare agana alif do lam gante amanan ni kannan kagai hon kama ada marandana amma ganar nanti ar-rabbu na alif do lam ibn al-qayyim rahimahullah ati kenta kenne ho kamma maganta allah subhanahu wa ta'ala anda koni nanti ar-rabb amana ni kannan qagal ma'budu bat kamane sahih idan yere be hakene ke ay Nka adin qorondi kammo nin qorondi ko hada maramen qorondi la kempeti adin qorondi nyimman ho hadin taga kem palle ngi ma no gondi ningar jaga ngammi ni ngai ti sumpu nga ngacenga nga bugu man ko monum pille kem palle ma gar ni nga gotten karna tin kambonga maka heti ken no gondi adin korondi madiyan wa ma'nawiyan adin korondi ne igande ndo jinkini nga dingiran kusuka humantenga asage kada din koron litin mana man kakai na silama kun yin ni killeya na kefaren kinga na kitaben kagai an kandin kamma sahim idan adin koron di mana khalaqani wa awjadani adin taga nilliti duna de thumma rabbani kyan palle adin qorondi bi ni'amihi ti ine manunga adh ti kebe bangantengani wal batina aro kebe no gani ho muguntenga sahim ay gonon qagati rabbani agadin kamani ganka mana ganyinda kamane ya sahim ay gonon qati rabbani kebe sigintenga timpinun cusu ka humanteng idan kudon ndenya rabbani ma'khudun min at-tarbiyya aragan tanna man qagai gelli tarbiyya tarbiyya ni kannan qagai ibaratun tagasiyani tarbiyya nga an ri'aya baka tangandem ma warni lemine ngane qorono hum maga sasa an ga korondini an ga iganden an ga jinkinne an ga sagana kada an ga korosini an ga sagana kada an ga hosurun kaga an ga hatana bakko hoburun ma kempe haramare maran man kallen ya malla kallen kaka. ana adan taga neiganden kinanga na warjaren kinanga na sahan kinanga nan tanga nan caga gadi na killen kaga bahan mure aho sira da koyanga aho buren kaga ada koyanga sahim kenye ni ikunyu gonu daga nan ti rabbani mana adin tanga nin nagani sahim idan nan dalingan danga na ti rabbani adin nagani an daga doho an ganati adin korondi an daga do ho an gana rabbani adin taga ken new an daga do ho ay e walakin arandanya na taga ndem bane mamana kuttu ko Allah no gonde idan rabbi yan kama nga Allah kenna Allah e alladhi alla kebe rabbani agadin taga nan caga gadin nin nema mm-hmm. antuma kiyan ne wasu agadin taga nan caga gadin nin mm-hmm. nema nin nema nin tanga nin nema nan neman kaga kininga sahim warabba a asage gadi nan tagandi nan tangandi nan neman da gadi jami'a alamin tagahonun cu suka mantenga bi ni'amihi ta nemanunga idan sasanga ngalli rabbani dinke taga nin tanga nin mani nin nema wa rabba a da taga tagahonun damman cu ga taga ni itanga bi ni'amihi ti anemanunga wa huwa akan Allah ma'budi akan yanin ke bat kamanen laysa li yin ke dangane ma'budun bat kamane ya siwahu akan Allah tanaya Allah abane anin bat kamanen bat kamane tanan timmaga Allah tananga والدليل دليل أن كبه قوله تعالى كن الله دقان قنن يكلن كغني تنكنت الحمد tiga in cuka humantenga kahini kano endo daron taunga lillahi kenga alla bane adangani rabbil alamin tagohonun kama ikhwani haindere allah subhanahu wa ta'ala gi imehin konni qur'ana di tartibun bangenga na kannan kaka ko al uluhiyya bat kamani gankawo alhamdulillah lillahi kebe hakene ke al uluhiyya allahu araganten na kannan kagai al'ilahu sahim idan ati alamin tagahonun kama tagahonun kama ho ha gani tago wake no gonde kebe ga kamundi kebe ga munyendi o ga kebe to ga nta kebe to ga da kebe ngaro ga makebe ngaro ga da kebe ga bare mu ga makebe mu kebe ga ka kebe ga ha ga kebe ga no suka humanten ni ede girin nanti alam taga homaniya warni tagumancen ni kempo ina ta nan ganon an gana hadamaren men ngari tagumancani nanti huwanda tagawano allah ya dubaten nan kawo. an gana mai ganya ngari tagumancani nanti huwanda tagawano ya dubaten nan kawa allah an gana sollen ya ngari kenyan mugari kenyan sarunti wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid ho hondan binne gadi kaifi wa ken nogondi tagumance wa ken nogondi an gana takasi ken ga ko ni nan talla ni tun kabana nyai alwahidu ahad an nan kawa bani abata jalla fi ula al fatiha in kero الفاتحة إن كانوا كبنوك man وكل من من هتماني صحيح وكل ما هو هندم ya siwa Allah Allah tanan ngani kenga alamun kencuni taga hoy kencuni alamun nyen alamina kenna jamu nya mufradin kannan qagai alam mana taga ho kebe ga ni tagu man kenga nan ta kamanganonga sahim wa ana wahidun ke ga ni bana yayi min dhalika alalam gelli kwen taga hono gonde mana gelli ken eh, gelli ken idan ati allah subhanahu wa ta'ala ga titigenga allah dangan ta honun kama ati tago honun ni kannan kagai wa kullu ma siwa allah alamun ho gani allah tananga kencu ni tage hoai ho hontano kebe ga allah kun kitta ati wa ana wahidun ngega ni bani ai mhm. min zalika alalam gellikan taga hodi idan ngega ni bani ai ken hono gondi dalilin yani nan tinken kawana ken Allah batuwar na yanin kaman sahim ken palle ati fa idha qila laka gelli ko ngana gana ta andangani bima arafta rabbaka andan kaman tutin mani qaya sahim warni ho gada anna tunuti huwai an gana tunu nan ti karsa ni tuana nya la almasalul a'la man na tuwa kunya ngare kurenga anda ngara gara gundi ni wallanda ka sirtin ka wallanda kitaben ngar walla ken kawara ken na tunu kam mo ho gara na tunu tuwa walla an gana mun nan ti karsa kan ton nan nan ngallanya wanya ni nan ta kan ton ni ken ngai manda kan daga ne ga mamma kan kututai allah subhanahu wa ta'ala an tangal lidunadi o wa tunuti mani kaga ye o ga tunuti hinu benu kem pai kana ga hona gara ku benu taka Allah wa tunuti kunye sahem ati faqul anken nan de walakin itunuti kan nan kaga ya Allah tunuti kan nan kaga ya awunda ta taga honu taga honu kungar ndemba nan ta ko ne manna simmiya manna cimmiya nan ti kebe gara kutaga kenno baten nan kawa kenga nan tan di ngaranya kan di kafir nun di ngari ka ida Allah tuti isababu ngawa idan man nan cimma kenya na galli hon kai finten ngaire ngada ngari eh Ahmad bin Muhammad bin Juzay al-Kalbi al-Maliki ngada ngara gara kebe kuni kitaben di القوانين الفقهية صحيح إخواني كي كتابة بها كنا كي سنن كنتي ti itebe gan kasa ti gammen na yari sahih ke kitabe be gelle hagati go dangi nyigal ya warne hagati sahar salle mine nyaninga hagati go dangi kenna nyinna loga kemo ya nga sura o men rahmahullah igo ma fatihana kote nda nda ga masala nan ta na kitabu ko inga kitabu ku benu surunga ni iga garlem mana hana agara kitabu benu kininga al qawaninul fiqhiyya li ibn juzay anyi no gonde agari kininga fi'lan kitabe kenya imme maga ada kusan da da kitabu ka ko inga nda nda kitabu ke habito illi no gonde kitabu ke linginda ngani mo gosri Allah danya mbugo halle terranga nyimmegi maktaban jongana nga bugu kitabu benu nga di ko ben janga kitabu hanu hanu ke kitabu ya gelli gonu ya sahih qawanin al fiqhiyya juzun illa in e, qawa mujalladi bana janu gonni kitabu dinka dinka heti kundunga sahih awase hene e, fiqhun kamma sir siri awa hatan pancelli tin kiti gabe daga ne sirre ma ku be dalin wanda wajja tin den kanyana ko hanan ni ke hillan ni ke sikan nin nike an atu kani ho aga jawna hadamaren men pahamin idan kebe hakene ke mbar na diga mbe ko an ay gonu ngalle kun ngati na ga safa be di kamo hilli tanje ga do hillo arawanya na amma nuskha be gin ke maga agin ke maga safa be di kenna kamo sikado tanjere do hillo sahem bendu sai a kitabe ka da ta ni kitabu kitabun ya kitabi lagare ga tin kenda al kitabul jami'a. kitabul jami'a babu nunya nadi babu nyarun dindi babu kenya albabu sabi fil ma'murat al bil qulub idan ken babu ga kan gonde ada ga ta kan kata tampille hiya amma ke ga nukube maqsudu ga nukube kenya a thalith ashar tamundu sikande ibn juzayyid rahimahullah ati atafakkur kebe gani simmenga wa huwa yanbu'un kulli halin wa maqamin ati kebe gani simmenga alhala su sigi dingira beesu so ahunti dingira ni mani simmai ho hondan binne dunadi angada walla wallangada ko wallangada to kona gilli kannan a gilli simmenye nga ke dabar ne an cin mana ya hana kan biren an na dabari nga ke walla an cin mana ya hana kan pallan na wara nga ke konni an cin mana ya hana kan biren an na koni nda ke kita an cin mana ya hana kan palle an da mundu na kita idan ati ho honda min nagari asuhunti ni baka minna ago jinyaga nyagani hohon damminne jinyagan kona ni baka dingira nyuwa mm-hmm. anta juri nangiri kamunne nan jugan kam mata bulle kan tarni mm-hmm. maka heti idan ho ga ga ni minna a suntini baka simman jinyaga nyade sahim mm-hmm. ati faman tafakkara fi azamati llah yemme be gana simme allah daron tagonde iktasaba ta'zima allah daron tagonga awaken kitta serebe ga na Allah daron ta hunya dina Allah ta honum pai na kai finum pai nan kimme nan ti ka be ga kenya ro don tara unnan kawade wajibi nya na Allah daron ta gungar nan condo men wa man tafakkara fi qudratihi yemme be gana simme gaga Allah rane nya da se guma gonde istafada tawakkula akaman kara awatu genga jikisembe nga awaken kita sahem serndam ne so hi annan tuge allah kamma haindi sebe ga allah dangani simme ken nogondi karsa ke naburu gore ga konda kinai allah karsa ke tuwa gore ga konda kinai allah karsa adan ke gote konda warai mendi allah karsa adan ke gote konda sakai mendi allah sere ga simme allah se guma gon kagadi an ga tuge na allah kamma an ken na hankitadi

yamma be gana simme Allah neman kaga de an ga jikken kaga anga ken kitta an ga simme Allah gara nema benya daga honun danga gelli gelle dunadi nan cimme gara nema benya daga honun danga ni aga la gara gaga aga nyani danga ni ikhwanan jikken arna Allah di an tan jikken ko bakka Allah neman de abadan أتي ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل يم بيغا نسم كالندي أدو بيغا كالن بالي أوانا تنفو دبين قاغنا هنكتا أنا نسمي karsa gara ke suka huma me ya kara na togo ko tay dan kunnun ka kalla na togo idan na anna tanga de hono na tagille ke ho baka kenga anga simme kallen da halle tan na tagilla wa ken kutuba kanonga kem palle lagare ibn juzayti ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصهرت عنده نفسه يما بيغا نسم ما اجنوب نون قاغدي ان كان نغا كنغا اوتونو اني dabari ndake dabari ndake dabari ndake dabari ikhwani kan ko nga kutina ngante kan kam warni letara maranga nan dalla maka heti an kanna hmm. eh, nda ke ko nda kenya nda ke ko nda kenya nda kenya nda kenya an ne nga gotono kem palle gella gana nyan ka wante nya ga nyan bi ka kan nan tan kenya mu'mina won kai manye hmm. wa sawrati indahu nafsu an yimyalu gona an andu dangani an eh, ne kambi gellam ma kan kore nya gana an ne kambi e jankan ke kenke soronga ne ke tunga mo gombe nyakinda jankan ke di ya. nyanda kenya nyanda kenya idan an kone ga simman junubun dita an ga kanna hillanda an ga ne kandu ka amma serenga na mungi junubun nga kanne nga baka son domen mungi duya amma nan to an di an ga kanna an ga ne kandu intaha kalamu rahmatullah ibn ga men idan kenya nere Eh, ati gello gana tanda andan kaman tuti maniya kembere nga jabu ngarni ko tarin tendi inshallah ta'ala wa kem karna sallallahu ta'ala wa sallam